شك تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام الله إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك يقوى السلام عليكم ورحمة الله يا داتي دي ماتشي نا شاو دوغوت رمضان إدرال بلري ودو دا أربعين دبيون دي داتي دي ماتشي لأشرين دا ga wata na wadu shekara ta 2021 miladiya ta annabi Isa alaihi salam idan mun manta ba muna zan cikin suratul baqara wanda yau zamu tashi gabar aya ta 98 da fatan Allah da ta tafaddal mashkura a'udhu billahi minash shaytanir rajim قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين hadisi ya damci cikin suna Abu dawud daga hadisin abu huraira allah ya kara masu yadda cewa yahudawa ne suka zo wajen annabi sallam ya ce za mu maka tambayoyi a kan su ne in ka ba mu amsa za mu bi ka ko kuma muke binka bayan sun mai tambayoyi da yawa sai suka ce to nan ga tambaya ta ƙarshe a nan ne za mu bi ka هنا من هنا نتبعك أو نفارقك أنا نظام بك كما ربك كتشي من صاحبك من الملائكة ويا أبو جنك تشي ملائكة كتشي جبريل كتشي ذاك عدونا ذاك عدونا أي مكي لولا ميكائيل دعني ميكائيل da dai ka ne amma za ka alubuna maƙiyin mu ne wannan baya sama in za a halakar da gari shi ake turawa in za a ikata shi ake turawa jibril alayhi salam shi ne mafi kyan mala'iku ba wani mala'ika mai kyansa kuma yana da fuffuki guda 600 kuma ya tabbata cikin hadisi duk inda ya tsaga kafasa gwalagwale ne suke zuba Allah, Ali, da kuma zubar da shi akwai hadisi da yawa illa iya kawo da baki ya kawo kai akan jibril zamu ci da farko hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga hadisi abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaika min nur wa khuliqatil jinn min marj min nar wa khuliqa adam mimma hu lakum an halarci mala'iku daga haske sa'annan kuma an halicci aljanu da harshen wuta annabi adam an halarci shi mai ma wusi falakun daga abin da aka gaya mu shine kasa kaga mu ga shi ne mala'iku sanadarin halittar su shi ne mai haske to in ya zama haske ne za a same su da tsafta za a same su da gudu za a same su da karfi kwarai da gaske sa'annan hadisi da biyu mala'ika jibril idan ba ta ba ya ta shakkal yana caccanta kama yana kama sannan kuma kyakkyawa da nassun ƙur'ani Allah yana ce da yana da kyau ilmuhu shadidul quwa wanda ya saukar da ƙur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu mai tsananin ƙarfin nan sai ke cewa zu a zu jamal ma abucin kyau ne yana da kyau yana da kyau shine ma'ana mirratin zu mirratin fastara sannan kuma jibril amintacce ne ya zana bihin ruhul amin kaga wato wanda suka da shi a ruhul amin ala kalbika da takuna min minal munzirin bilisani arabiyyi mubin kaga amintacce ne baya cin amana baya cin amana kaga ga karfi wato allama wuce didin kuwa ga karfi kuma sannan hadisi ya tabbata cikin sai muslim daga hadisin abdullahi dan mas'ud da na aisha tace ra'a jibril ya ga mala'ika jibril walahu 600 janah yana da fuffuke guda 600 ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha jibril yana daga cikin yazidu bil khalqi ma shi ce lahu sittu miya jana yana da fuffuke fuka-fuke guda 600 malaika jibril kasancewar ƙur'ani shi shugaban littafai sa'annan kuma komai annabi muhammadu salam shugaban annabawa al'ummar annabi muhammadu salam shugabannin al'ummatai su da ke nan kasancewa sai zama mai kawo ƙur'ani. ga shugaban halitta ga al'umma da tafi kowace to ya nuna cewa shi ne shugaba a cikin mala'iku babu kamarsa babu kamarsa mala'ika jibril kutu kuta babu kamarsa lafazin jibril akwai loga uku a kai ko hudu ma akwai jibril jibril jibril jibril lugha na hudu jibril shi jibru din jibru jibru suna wasu suka ce ma'anarsa khadim kenan shi kuma il kuma allahu kaga kaga zai zama khadimullahi kenan abinda wasu ke faɗa kenan wasu ka ce a ma'anarsa wato zai zamo wato ba kamar misali abdu shi il din Allah kaga abdullahi to dai dama da jibril din da il da jibril din duk ba larabci bane yare ne na siryaniya yare ne na siryaniya an gane ko ware da gaske to shi ne sai Allah subhanahu wataala ke cewa kuma sannan jibril da shi da dukkan mala'iku ba maza bane ba mata bane ba maza bane ba mata bane wani kina duk wanda ya ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata ko ya ce mata ne ya kafarta alakumin zakaru wala hul'unsa tilka idan ismatun zaiza yanzu sai Allah ya ba ku ‘ya'ya maza abu a swakun bilbani wata ka da mala'ikati inasa yanzu sai Allah ya tsarkake ku da ba ku ‘ya'ya maza shi kuma sai ya riƙi ‘ya'ya a cikin mata in yadda min duniya illa إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا Allah ce wai sun ce ba kowa suke bautawa ba face sai mala'iku ‘ya'yan Allah mata wa ja'alul mala'ikata lalzina kuma ibadun rahman ina san a shaidu khalqahum satukta bu shahadatu mu yi tsalon Allah ke cewa sun sanya wai mala'iku wai su zamo ‘ya'yan Allah mata Allah ba shi da yaya to da ke nan kada mutum ya dai cewa mala'iku mata ba kuma a ce musu wato maza su kawai sai dai a babu magana wakilin sunan maza ake samu su irin yadda ake bawa Allah wakilin suna na maza na ba ta gani a ba shi wakilin suna na maza a ce hu da hi an gane ko abduhu وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه alaihi kare da an sa wakilin suna hu da shi sai koma kan Allah su wata'ala ya ga wani wakilin suna ne namiji a gane ko so da ba a siffanta mala'iku da wannan kawai bari ibadu mukramun cewa lai yastanki fal masihu an yakuna abdan lillah an ibadatihi wa sai ce ba sai shiru mu ilai jami'a kanka ce ai wato ko zai ce a'a kawai bayi ne na Allah bal ibadu mukrabuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun su kawai kullun da suke da Allah eh yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun suna tasbihi dare da rana ba su kusawa malaika jibril kenan yake cewa kulka ce man kana aduwwan jibril duk wanda ya kasance makiyi ne ga mala'ika jibril fa lallai shi mala'ika jibril shi ne wanda ya sauka da qur'ani ala a akan zuciyarka ko fi ƙalbika idan kamar da ya yace fi ɗin da ta ala ƙalbika da ala mulki sulaiman fi mulki suleiman fi ƙalbika ƙwarai da gaske yake cewa fa innahu lallai mala'ika jibril nazalahu ala qalbika shine saukar da qur'ani a bisa zuciyarka ko a cikin zuciyarka bi iznillah da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi littafin nan yana mai gaskatawa ga littafin da suka gabace shi wa hudan kuma shari'a ne wa bushra lil mu'minin ko bishara ce wato labari ne mai dadi ga masu jin tsoron Allah domin Allah ya musu ko masu imani ke domin Allah ya musu bishara da kuma sakamakon su da ya da musu a sakamakon bin ƙwarani din sakamakon da wato ya da musu a gidan aljanna ya ƙara cewa man kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa rusulai wanda duk ya kasance aduwan lillahi maki ne ga Allah wa mala'ikatihi maki ne ga mala'ikun Allah wa rusulai maki ne ga manzannin Allah wa jibril wa mikala wato maki ne ga jibril da mika'il fa inna Allah lallai Allah madauki sarki aduwwal lil kafirin shi ma maki ne wato ga dukkan wani kafiri ana abinda mu kalla kame da Fakhruddin Razi a cikin at-tafsir kabir yace an ce aduwwal lillahi to wannan sai dai ya zo cewa ma yaqulu alaihi kenan ma yaqulu alaihi domin asalin adawa ko a ce na makiyin wani ne to shi wanan ya zama zai iya cutar da wanan da yake ki to shi kuma Allah akwai da zai iya cutar da shi to sai yake cewa man kana aduwwan li awliya illahi shine asali abin da abin yake wanda ya kasance maki ne ga masoya Allah kuma haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga hadisin abu hurairah qala rasulullah sallam فيما رواه عن ربه عز وجل قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب wanda duk yayi gaba da masoyina faqad azantuhu ay faqad a'lamtuhu alharbayn wa bainahu na sanar da shi na shelanta masa yaki tsakanina da shi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولم يستعذني لو عيذن وما ترددت عن شيء إني كنت فاعله ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ساعته رواه البخاري yake cewa wanda duk ya yi gaba da masoyina ina shelanta masa yaki to haƙi na shi ne man adali waliyan man kana aduwan lillahi ay aduwan li auliya illahi wanda duk ya kasance ne na masoya Allah to sai ka ce tajawuzan din kawai sai ce man kana aduwwan lillahi wanda ya zamo maki ne na Allah an gane maki ne na Allah ya zaka ikiyya da Allah shi yasa Allah ya ko ne yana da kamancece ne a cikin Qur'ani inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم kaga wato inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suke yakar Allah a zai yi yakar Allah a ba sai ba sai ta ce ay yuharibuna awliya Allah ko yuharibuna ibadallah an gane ko wannan kenan kuma dama usulubin qur'ani ya gudana ubangiji subhanahu ta'ala yana sa kansa a guri amma ba shi yake nufi ba yana nufin bayinsa man zallazi yuqridu Allah أرضاً هاي سكبا الله يرنسي من ذا الذي يقرد فقر يقرد الفقراء لله أقاني من ذا الذي يقرد الله قرض حسنة أي من ذا الذي يقرد الفقراء هكو عباد الله قرض حسنة أقاني كو سوى الشيني دراما الله سبحانه وتعالى وانا وانا أدعاء واتو واتو للاتعاز يا فجا وواتو كأتوازي أكيد man kana aduwan lillah wanda duk ya kasance maki ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibril wa mikala sai kuma yace da jibril da mikala to nan fakhruddin razi sai fado san dalilai wajen guda uku me yasa tare da cewa jibril da mikala suna daga cikin mala'ikati kamar yace fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman an ce a cikin aljannatan akwai faki a kayan marmari tunda an ce a kayan marmari ai shi na magana a cikin wata wa nakhlun wa rumman kawai shi ne zikirul khas ba'd al'am an gane wato a cikin abu na rububi kare kebe wani ko sai dai zama cewa kenan wannan ikhtisas ne le litashrif wa tafdil don ba wannan shi ne kusan ra'ayin malamin tafsiri duk a haka yake cewa ya keɓance wa jibrila wa mikala ne wato ba don kuma ba don annan sun fi matsayi kamar yadda ya keɓance wato nakhil da ruman a cikin fakiha an gani su ma kayan marmari amma ai sai zama cewa kayan marmarin babu kamar dabino babu kamar ruman an gane wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal kaga babu kamar su kima cima abin da za a ɗauka kenan abu na biyu suka ce an ambace su ne a keɓance ba don komai ba saboda a kansu magana take suka ce man sahibuka min mala'ika waye abokinka sai suka ce zai ce jibril ce za ka aduwuna lauma mika'il da kamar dai mika'il ne to haka na akan magana su take wa jibrila wa mika'ila akan sa abin yake to amma wancan ra'ayin na farko ya fi amma kuma in ka kalli ka hada hadisin da wannan dama a kansa ake magana to a kansa ake magana tun mu sai mu hada abin biyu dan a girmama su kuma dan nassun dama a kansa ake magana an gane ko to a nan abin da za mu kalla shine tare da cewa sun yadda da kowa cikin mala'iku amma ba su yadda da mala'ika jibril ba daidai ne sun wa duka a gane ko inda za ka ce ka yadda da dukkan annabawa ba ka yadda da guda ɗaya ba kamar ka kafirce wa duka duk littafi ka yadda da shi da Allah ya saukar banda guda ɗaya dukkan ka kafirce musu an gane ko amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi tace la nufarriqu baina ahad min rusulihi wa qalu sami'na qur'ana sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir to kan kenan ka'ida kai imani da duka duka eh ko yau kace ka kebance banda wani banda wani a baya kuma yan baya sun imani da duka fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw inna ma hum bi shiqaq fa sayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'u al-alim wa huwa as-sami'u al-alim idan dai kace na yadda da wani ban yadda da wani ba baka imani ba sai ka ce ka yadda da su duka duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi sai kace ka yi imani da shi ka yarda da shi man kana aduwwan lillahi to ga kenan wa malaikati wa rusuli wa jibril su za iya adawa da su ko ba ka ba amma shi Allah ba za iya adawa da shi ba domin magana adawa shine ya zamo a cutar da wanda ake adawa da shi to ai Allah ba za a iya cutar da shi ba ko ba ka ba so amma za a iya cutar da mala'iku za a iya cutar da littafi za a iya cutar da manzanni na fata gani eh to shine sai ke cewa ah, wa jibril wa mikala labarin jibril mun yi magana mikal mika daban il daban mikala il an gane ko to shi ma suka ce wata ce ma'anarsa abdurrahman eh abdurrahman to shi ma ala aiki hal shi ma mika din suna ne na Allah wato il din shi ne sunan Allah ne kamar shi ma an ce masa abdullahi ina ba ta an gani amma magana cewa mika da Jibri wato da Jibru duk ba wanda zai ce ga ma'anarsu an gani domin ko da kana ta bincike ka bata lokaci kai ciwon kai ka kwana ka tashi ka ci gaba ba za ka iri wato idrakin ma'ana ɗaya akan wannan ba da gaske eh ba dan komai ba saboda kasance su ba larabci bane ubangiji subhanahu ta ta'ala ce fa inna allaha lallai allah madauki sarki aduwan maƙi ne shi ma mai bayyana da ƙiyya ne lil ga dukkan kafirai sai ce mai bayyana ta hudu wala kwada an zalla ilai ga ayatin bayyinatin wa ma ya kuro bi ha illan fasikun a wa hadu a hadan na ba za min hun بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءه A buhori ya lamu. Ubangiji suka bani cewa wa da ƙadda an zalla ilaika ya timbaya ya tabbas mun saukar da ayoyi mabayyana zuwa gare ka. Wa ma yak biha, ba kowa yake kafur cewa da waɗannan ayoyi ba. kenan wa ma sai zama wa ma yak biha, ba kowa ne yake kafur cewa da waɗannan ayoyi ba. Hillel Fassie face sai masu yi wa Allah tawaye face sai waɗanda suke ganin cewa Allah ba komai ba fasikai wato alfusuk ko alfisku wato shi da alkhuruju an ɗa'a fita daga barin yi wa Allah ɗa'a tawaye da awa kullama ahadu awa ba su zamo ba awa kullama ba su zamo a duk sanda ahadu ahadan suka kulla wani alkawari tsakaninsu da annabawansu ba na bazahu fariqun minhum sai kaga wasu ayari daga cikin sun yi jifa da wannan alkawarin ma'ana ba zamo masu jifa da alkawarin Allah ba da alkawarin manzanni ba duk sanda aka kulla alkawarin da su in za da a alkawari dubu dubin dubbasa da su sai sun karya wani kina yace bal aksaruhum tabbas mafi yawancinsu la yu'minun ba sa imani da Allah walamma ja'ahum rasulun min indillah yayin da wani manzo ya zo musu daga wajen Allah wato annabi Muhammad kenan musaddiqu lima ma'ahum mai gaskatawa ga littattafan da suke tare da su na ba za fariqu min alladhina utul kitab waɗannan da aka ba su littafi sai suka yi jifa kitab Allah da littafin Allah Qur'ani kenan wara zuhurihim suka yi jifa da su shi a bayan bayan su ma'ana suka watsar da shi suka juya kai suka kyale shi ka annahu la ya'lamun kai ka ci busan annabin ba kai ka ce da san annabin nan ba annabin tuni sun san shi sun san shi da sifofinsa sun san shi da abubuwan da zai zo da su suka yi watsi da shi to ka ce an kai in ba wace ce in baka yi sharar masallaci ba za ka yi ta kasuwa in baka yi imani da Allah ba za ka yi imani da wanda ba shi ba duk sanda wani ya ce ma ni ba kai ni ba da wani abin da nake bautawa ƙarya yana da shi wannan abin da ya tafi wannan abin da ya sa ce tawaye san zuciya shi ne allansa kowa yana da abin da ke bauta wanda ke bauta wa allah ɗai shi ne kubuta wani ya ce zai bauta san zuciyarsa an gane ko abu madita kada ilahu hawahu kaga shi san zuciyarsa ba ga wanda ya riki abin bautarsa san zuciyarsa ba in ka ce ka watsar da kowa ba za ka bauta wa kowa ba kai ba ka yi ko ɗaya ba ka yi ka koma gefe ƙarya kake yi wannan abin da ya sa ka koma gefe ɗin shi ne allahnka sun ki bauta wa Allah sun watsar da littafin Allah sun watsar da manzo yanzu aka ji me za su bauta sai ce me واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وبنجد يتشي واتبعوا سنبي باينسان سنواتر ko sun kibi to nan kuma wattaba'u sun bi ma tatlu shayatin abinda shaytanu suke karanta musu ala mulki suleiman ay fi mulki suleiman a cikin mulkin annabi suleiman me suka bi abubuwa na sha'awazat abuwa na sihiri da suka kirkira wato shaidanu waɗanda suka yi mulki tare da wato annabi suleiman da waɗanda suka yi zamani da shi sai suka kirkiri karerai da sihiri don su batar jama'a suka ce wannan shine sirrin da ya sa suleiman yake mulkan mutane da shi shine ce ma titulu shayatinu abinda shaidanu suke karantawa kawai kenan ba abinda suleiman ya iya ce ai ba abinda shaidanu suke karantawa ala mulki suleiman ga mulkin annabi suleiman wa ma kafara Suleiman aiwa ma sahara fayakfur wato bai yi sihiri ba ballantana ya bai kafirta annabi Suleiman bai kafirta ba bai yi tsafi ba walakin na shayatin sai da cewa su shaidanin kafaru su ne suka kafirce wa Allah yu'allimu nan nasu sihir domin su ne suke sanar da mutane tsafi wa ma unzila alal ne kuma suke sanar da mutane abin nan da aka saukar alal malakaini ga mala'ikun nan guda biyu mun ce wannan ma ce mausula wa ma unzila alal malakayin da abin nan da aka saukar ga mala'ikun nan guda biyu mun ce ma ce nafiya wa ma unzila alal malakayin ba fa a saukar da tsafi ga mala'ikun nan guda biyu ba bi babila waɗanda suka sauka a garin babil a ƙasar iraki babil arbu babilon wato a ƙasan iraki take shi ne babban birnin iraq an gane ko babilon da suke kiransa a turanci babilon an gane ko wa ma unzila alil malkain da abin nan da aka saukar wato ga mala'ikun nan guda biyu bi babila da suke garin ko jihar ko kasar babil wato haruta wa marut mala'ikun nan masu suna haruta da maruta wa ma yu'allimani su kuwa haruta da maruta ba sa sanar da wannan abu da yake wajensu min a'adin ba sa koya wani shi wa ma yu'allimani min a'adin ba sa sanar da wani mutum wannan abin da aka ba su an gane ko ba sa sanar da wani hatta ya kula har sai sun ce da shi kai inna ma nahnu fitna mu fa jarabta ce mu fa Allah ya kawo ni ne ya kawo mu ne dan ya jarabci bayi fala takfur da ka kada ka kafirta da koyanka wannan tsafi da muke yi kar ka kafirta ya ce fa ya ta'allamu na minhu ma sai mutane su dinga kwaikwaya suna koya daga wajen haruta da marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji irin tsafin da za su dinga raba tsakanin miji da matarsa wa ma hum bidarin bihi su matsafa bu zamo masu cutar da jama'a da tsafinsa ba min adin wani mutum ɗaya ma'ana wa ma bi dori da bi min adin ba za su iya cutar da wani mutum ɗaya da tsafinsa ba illa bi idinillah ba ce sai da izinin Allah wa ya ta'allamuna sai kaga mutane suna ta koya wayannan yahudawa sai suka dinga koyar ma yadurruhum abinda zai cutar da su a imaninsu wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su a imaninsu ba wala qad alimu tabbasin san cewa ko sun koyi la abinda duk wanda ya yi shi ya zaɓe shi ya rungume shi ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a gidan lahira khalaq bi ma'ana nasib ba shi da rabo a gidan lahira wala bi sama sharo bihi anfusahum tarda abin da suka zaba wa kansu na tsafi suka ajiye littafin Allah a gefe law kanu ya'lamun amma fa da su sani wannan ayar tana daga cikin adalul adalat fi tafsir adalul adalat wato aya mafi wahala cikin tafsirin Qur'ani ba don komai ba abuwa da suke da ciki na rikici musamman kasancewar mala'iku ba sa saba wa Allah kuma gashi an ce malakai wa ma unzila alal malakai malakaini mu'annas malak mu'annas malak wannan shi ba ta farko kenan da dole za a tsaya a warware ta abu na biyu cewa an saukar musu da tsafi domin cewa ma unzila da abin da aka saukar in an ce aka saukar a ɗabi'a an ce an saukar ana nufin Allah ce saukar abu na biyu kenan abu na uku ga tsafi shi kansa shi tsafin nan mai tsafi akwai shi ko babu in akwai shi ya yake me mazhaba matafiya ta ahlus akan tsafi me hukunci matsafi Ke sa. imam kurtubi da ya kawo wannan sai ce a ƙarƙashin wannan aya zai fitar da matsaloli guda 28 ba kuma wani abu ne ta rigingimu da rikicen da suke nan to za mu ba abin da wa billahi tawfiq wal minna idan muka bi abin da ya bayyana shi kenan wanda bai bayyana ba sai a mana afuwa Allah kuma ta'ala ya yafi mana baki daya Allah ce wa tabu'u ma tutulu shayatin sun ba abin da shaytanu suke karanta sai ce ash-shayatin ash-shayatin aljalam da ya sa yasa a jiki wato lil ahdi ahadi ne zihini domin shaytanin mutanen annabi Sulaiman ake nufi domin yace wa mina ash-shayatin sai sa al a jiki man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik to sai mai mai tasu anan wa tabu'u ma tafiru shayatin wa in san din yake nufi a gane shine lil ahdi ne ahadi ne zihini wa in san shaytanin ba da su ba da sai a cire alif da lam a ciki wa tub'u ma tatlu shayatin amma da ce ma tatlu shayatin ya nuna cewa shaydanin mutanen annabi Sulaiman alayhi salam wanda ya tafi ba su sune suka kirkira abuwa na tsafi suka dinga yudar jama'a suna cewa wannan shine abin da Sulaiman ya mallaki jama'a da shi na ba ta gani idan da fi shayatin jam'u shaytan wa shaytan min shatana yashtunu shatanan wata shaytunan الشيطان تيذا معك أم فيعال كمبطرة بيطار شطنة شيطان أقاني وشاطنة هو شطنة يعني بعودة وتمرد إذا أبيني ساي تورن كي يغم يا كنغري سيأتي مسا الشيطان وهو شيطان شطنة وهو شيطان نعم. ka kenan ba lallai sai aljani ba ba lallai sai abin da za a iya gaya mutum za a iya gaya aljanu za a iya gaya dabbobi an gane an gane ko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinil insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufa al qawli gurura kaga shayatinil insi wal jin shaytanin mutane da aljanu laha awabid ka awabid ash-shaytan akan raqumi yake suna da wasu tadodi na zabara na bijirewa irin bijirewar shaidanu umar khattab wato ya kan jaki sai tutsu da shi zai da shi sai ce arkabtu muni ala shaitan kun dora na kan shaitan da ana iya gaya musu kenan to nan hikimar Allah subhanahu ta'ala da yasa al-dalam anan lil ahad ne dan yin cewa ba kowane shaitan ake nubi ba shaitanin da suke tare da Annabi Sulaiman yake cewa wa tabu matbin shayatin ala mulki sulaiman ala mulki sulaiman al ɗaya daga cikin malaman lugha ce ala bi ma'ana fi fi mulki sulaiman wadda ce fi mulki ay shar'i sulaiman a cikin shari'a sulaimana wanda fi din sulaiman a cikin addinin sulaiman wadda ce fi mulki sulaiman in ma ka bar shakan yayi yafi ma wato yafi daidai da sai da ma'anar wato ma tafi shayatin abinda shaytanu suke karantawa fi mulki ko ala mulki kenan a cikin mulkin annabi Suleiman wa ma kafar Suleimanu annabi Suleiman bai kafar cewa Allah ba kaga nan wanke shi Allah domin duk wanda ya tsafi ya kafirta in tsafi zai bayi zuwa ga kafa da kalmar kafirci ka kafirta an gane ko wa ma kafar Suleiman annabi Suleiman bai kafirta ba walakin na shayatin sai da cewa su shaidanin ne kafaru su kafar cewa Allah kamar ka tambayi me ya kafirta su maza akfarahu limaza kafaru sai ce yu'allimuna nasu sihir shikenan suna sanar da mutane tsafi <clears throat> ahli suna sun rabu ahli suna sun haɗa baki gaba ɗaya sun ce a sihir lau haƙiƙa wa ta'asir yana da haƙiƙa yana da tasiri bi ta'asirin Allah subhanahu ta'ala akwai tsafi domin kanan cewa alimu na karki na ana ta'alim ana koyar da shi kenan duk abin da babu shi ba za a koyar da shi ba da abin da za a iya zuwa a koya ma ga yadda ake ga yadda ake ya nuna mai akwai shi alimu na nasu sihir suna sanar da mutane tsafi zilawa su sun ce babu tsafi da kuma ɗaya daga cikin wato kuma da ɗaliban imam shafi'i rahimahullah tana cewa ai ba shi da wani asali kawai ba shi da wani takamimi domin tamwihun wa takhayyul kawai abuwa ne rudu ne kawai da kitsa da riya abu da kitsa abu an gane ko to amma shi kuma Allah ta wata ce saharu ayyuna nas wasarabuhum sai ce me waja'u waja'u bi shi'rin azim sun zo da tsafi mai girma tunda an zo da shi akwai shi akwai shi akwai tsafi to nan sai ya zama cewa al-sunna kama daga magabata na kwarai baki ɗaya suka ce hukuncin matsafi in an samu matsafi idan kalmar da ya faɗa ya kafir kalmar kafir ce yuktal wala yusatab a kashe shi ka a nemi tubansa a kashe shi kar a nemi tubansa ya zo cewa a cikin hadisi cewa hadisi tirmidhi cewa haddu sahib darbuhu sayf haddin matsafi a kashi shi da takobi to amma hadisi yana da rauni domin a sanadinsa akwai isma'il akwai isma'il wanda da'ifi ne an gane suna raunin sa to amma kuma akwai hadisai da dama da suka tabbata daga wajen umar dan khatta habsa aisha an gane ku abu huraira ibnu abbas da sauran su akan cewa matsafi hukunci sa kashe shi to amma na aisha an samu ya tabbata cewa mata ta mata wato ta mata tsabi sai ta fere ita to me yake nuna cewa bai wata ce ta mata tsabi ta fere ita me yake nuna cewa a cikin tsafi akwai da ba za a kisa ba idan aka samu mutum matsafi ya tsafi ya kisa a kashe shi in ya faɗi kalmar kafirci a kashe shi wala yusatab ba za a nemi ya tuba ba in tsafin da ya bai bayi zuwa kafirci ba an gane ko bai bayi zuwa ga kashe rai ba sai a masa hukunci wanda zai zama na daidai da abin da wani kina Allah kuma wa ta'ala ce yu'allimuna an-nasa sihr suna sanar da mutane tsafi wa ma alil malakai da kuma abin da ake aka saukarwa mala'ikun nan guda biyu in ka ce malakayin mala'iku biyu in ka ce ana cewa malik sarki to wasu ke fassara shi wa ma'uzira alal malakai ne sai ai malikai ne da abin da ake aka saukarwa da sarakunan nan biyu domin ba zai yi a saukarwa da mala'iku tsafi ba in ji masu wannan ra'ayin saboda mala'iku me yake cewa la ya'suna Allah ma wai fa'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah ba sa sabo ba sa sabo ba sa sabo to amma wannan kalmar ba ta sabo a tsakanin su da juna kenan da ko bayan Allah amma Allah kuma yamhu Allahu ma yasha wa yusbit Allah yana iya shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama an gane da kuma yadda isa ta nuna mala'iku ne kuma sun faɗi manufar kawonsu inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu Allah ya kawo mu ne don jarabta kenan Allah zai iya ɗaukar mala'iku ya juya halittar su ya abin da ya ga dama da su subhanahu ta'ala bayan sani kuna da hadisin Abu a akan haka a kan hadisin kuturu da bai kora da makawo mala'ika ne biyu zai wannan shigar ya zo a mai kora ya zo a kuturu ya zo a kaza ya zo a kaza duk wannan canza halittar da cewa ni kuturu ne ni makawo ne ni kaza a zaka ce kamar asalin abin ba haka ita ba a gane ko to amma Allah ne ya umarce shi da wannan magana hukunci ya sarai a nan a gane magana hukunci ya sarai a nan Allah zai yi abin da ya ga dama zai iya yin abin da ya ga dama ya shafi aya da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama malin sakh min ayatin aw nunsiha ناتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله زي إيه أبن ديك داما باب وتآية دام الشافي نأتي بخير منها فاتي سيمن زود وتشتفيت الخير ومثلها وكتن كتنتا دام الشافي أبن دمك داما متبتد أبن دمك داما to wannan shi ne kusan akfa wato abin da ya kamata a faɗa akan wannan gaba mala'iku ne biyu Allah ya ajiye ya sauko da su daga wato ya sauko da su ina ya sauko da su kasar Iraki aka ajiye su a Babilon ba don mai ba don a jarabta bayi a gwada bayi a ga za su fifita tsafi a kan nufi da wa'ayi da annabawa ko kuwa to shi ne take cewa wa ma zila alal malakai ne sun bi abin nan da aka saukar wa mala'ikun nan guda biyu wa ya sauka musu nan ba lallai ya zama inzal na saukowa daga wajen Allah subhanahu ta'ala ba an gane ko in ma ka sa haka zai iya zama wata rabta Allah zai iya yi domin kalmar nan ta gaba inna ma nahnu fitnatun ta shafe komai mu ba an kawo mu ne mu zama fitnatan lil jama'a fitnatan lil ibad dan mu zama jarabawa ga bayi domin rayuwa gaba ɗaya duk jarabawa ce wani bulukun bi sharri wal khairi fitna muna jarabta ku da alkhairi sharri duk da mugan ya za ku tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan aga liyabluwakum dan ya zarabta ku wannan kina wa balawnahum bil hasanati was sayiat mun zarabce su da kyawawa mun zarabce su da munana Bayan da za ka yi an gane ko ina mahna nu fitnatun mu fitina ne jarabawa ce ga jama'a fala takfur da ka kenan karka kafinta da koyon ka tsafi ya suke gaya kowa shine wa ma yu'allimani min a'din haruta wa maruta ba sa sanar da wani tsafi da ce za fita ba akwai amin tsafi hatta ya kula sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatu fala takfur mu ba jarabawa ne ga al'umma karka kafirta ba karka kafirta to sai ce fa ta'allamuna minhuma sai kaga mutane suna ta koya daga wajen haruta wa maruta ma irin tsafin da yufarriquna bihi su dinga da shi bainal mar'i wa zawji tsakanin miji da mata nan Allah samfuri ya bayar na musa ya bayar tsakanin miji da ya ce miji da mata kaza aboki da aboki makoci da makoci sa'ibi da sa'ibi a gane siddiqani habiban zautar a gane tau'aman duk kowa ya iya rabawa dan su rabe masoya burin matsafi ya ga cewa ya za a yi kashe auren ya za ya raba aminantaka ya za a ya namimanci ya za kullum burin su kenan to shi sa sai Allah ya ce wa ya ta'allamu na minhu ma ma biyu bi da mar'i wa zawji irin tsafin da za su dinga rabe tsakanin miji da mata da shi na'am sai ƙari cewa ah, haka ne ko to yake wa ma hum bi na bi min adin illa bi idnillah Allah ya ce bu zamo masu cutar ko ba za bu zamo masu iya cutar da wani da tsabutu mace da izinin Allah wallan yusibana illa ma kataba Allah lana wa maulana ka ce musu ba wani abu da ya sai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana wani kenan duk abin da wani yake nufi ya cutar da kai wato bai sai ba sai da abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta kuma yasu sai ke cewa wato illa bi Allah ba sai da izinin Allah wa ta'allamuna. sai kaga suna ta koya ma zurruhun wato suna ta koya abinda zai cutar da su kaga tsafi zai cutar da ya zurruhun fi imanihim ya cutar da su a imanin su hadisi ya tabbata cikin sunan Ahmad bin Hanbal wasu bayan Allah sun zo suna ta gaitawa da manzon Allah sallam sai wani yazo fi yadi sufra fi yadi sufra madda yadahu ila nabi? famtana annabi annabi sallam ya kimi ko masa hannu sai ce ma hada ta ce min wahina mai wannan anan yace min alwahida na sa ne saboda ciwo da yake damu ne ce in za'iha fa inna la tafiduka illa wahnan fa innaka law mita wa fi riwaya law mutta wa hiya alayka ma falahta abada shirka domin da zakar su in za'iha ka cire ta ma wato ka cire ta ba abinda za ta kara maka sai rauni sai ciwo shine wai wato fa ta'lamuna ma yaduruhum wala yanfa'uhum abinda zai cutar da su ba zai amfana da su ba ba wani abu kayan matsafi ba zai amfani da kitu komai ba ba zai amfani kaza zaba na jimu na wai sadaku wato matsafa sun yi karya ko da kana ganin su faɗi gaskiya ba a karya tsafi da tsafi ba a yi tsarki da kashi mutum ne ya yi kashi sai ce bari an ebo ruwan fitsari in tsarki zai yi sai dai a sa abu mai tsafta a wanke datti wannan shi ne eh. ubangiji subhanahu wata ta'ala ce wa na sai wato suna koyan ma yaduruhum abinda zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai amfani da su ba wa laqad alimu tabbas sun koya sun sani lamani ishtarahu duk wanda ya zabi tsafi ya rike tsafi ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a gidan lahira e eh, wala bi sama sharu bi da abin abinda suka siya wa kawo kansu suka zaba wa kansu da kanu ya'lamun amma fa da su sani bismillah ولو أنهم أقاموا التوراة ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم آه وبنجد سبحانه وتعالى ولو أنهم دا تشيوا da cewa su bayi amanu za su imani wata tsare dokokin Allah laman su batun wallahi da makoma ta kasance a tare da su laman su batun min indillah wallahi makoma da wajen Allah khair ai khairu lahum istafiya masu alkhairi law kanu ya'lamun amma fa da sun sani Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani na an dawo kan sabai la ta taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina kar ku ce ra'ina wa qulu unzurna ku ce unzur maimakon ra'ina ku ce unzur za ga mutum magana kalli kaga ji kar ku faɗa ra'ina wa ra'ina layyan bi alsinati wa ta'anin fi din su munafikai suna amfani da kalmar ra'ina ne layyan bi alsinati su karkatar da hannu su don sukan addini domin su ra'ina minar ra'una shi ne safaha an gane ko wauta junun hauka rashin sanin yarkin kan gado idan suka ce ra'ina wawonmu sai zo su dinga gaya domin za ce ra'a yi ra'i mura'a a gane mura'a na kulawa na ce ra'i fulani ka kula da wani zai iya ɗauka wannan ma'anar kuma zai unzur fulani zai dauki kalluka wani to Allah shi ya san abin da yake zuciyarsu wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su maka wata irin gaisuwa wacce Allah bai maka ba ta ce ra'ina kaga kenan Allah subhanahu ta'ala ya nuna su zagi manzo Allah sallam da magana su zage shi a fili su zage shi a munafurce su cutar da addini duk mutumin da yana amfani da harshensa ya karkatar da harshe ya zagi Allah ya zagi manzo Allah sallam yana kamar cece ne da Yahudawa kisa Allah ya ce to ku yau in kun zo domin su sabai na annabi sallam na gaskiya su ma sukan ce ra'ina amma su ba tare da suna nufin wannan kalmar ba ra'ina min al-mura'a mura'a na kulawa su kuma ra'ina min ar-ra'una min ar-ra'una a gane min ar-ra'una ra'ina min ah, min al-mura'a ra'i ra'a yura'i mura'a ra'i ra'i ra'i ra'i mura'i ra'una ra'una kaga ra'i ra'ina isu fa'il kenan ra'ina wawan mu mahukacin mu gaban mu gabotarin ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina domin ya ce wa ra'inan suna cewa ra'ina layyan bi alsinatihim dan su karkatar da harshen su zaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana fi din dan soki addini <clears throat> la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina wa qulu unzurna ku ce unzur kawai yoyin mun duk sabin yazo ne ta ce unzur ya rasulullah unzur unzur unzur da shi za su amfani kar ku ce ra'ina annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zagin sa ba a taba shi ba a masa komai duk wanda ya taba annabi wallahi Allah ba zai bar shi ba wannan shine kawai inna sani aka wal abtar lallai makiyin na duk makiyinka mai yankakken bayani sai Allah ya yake masa baya wannan kenan ubangiji subhanahu ta'ala ce la taqulu ra'ida kar ku ce ra'ida domin wannan kalma ba mai kyau bace suna nufi da ita wawan mu wa qulu sai dai ku ce unzurna kalle mu saurare mu ji ya annaban Allah wasma'u ku ji wannan kar ku kula fa da kyau ku ji kar ku faɗi wancan kalmar unzurna ku ce walil kafirina azabun alim azaba mai radadi ta tabbata ga kafirai maye ya wajen lazina kafaro kafirai ba sa buri ba sa so min ahalin kitabi daga cikin waɗannan da aka ba su littafi walal mushrike haka zalika mushrikan makka ba sa so an yunazzala alaikum min khairin a sauka muku da wani wa'ayi min rabbikum daga ubangijinku a sauka muku da wani wa'ayi shi min khairin wata aya wani hadisi wata sura wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓance wanda ya ga dama da annabtarsa da ra'amarsa su ai hasar da suke manzo Allah dan me Allah zai ba shi Qur'ani ne dan me an gane dan me zai ba shi am yahduna an-nas alama ama ala ma atahum Allah min fadli wa atina ala ibrahim al-kitaba wal-hikma wa atinahum mulkan 'azima na'am wallahu yaqtas bi rahmatihi man sha Allah yana keɓance wanda ya so da ra'amarsa da annabcinsa da wa'ayinsa wallahu dhul fadli al-'azim ubangiji ma abucin falala ne wanda kuma falala wata take mai girma gwaggwaba wani kenan da ka yi uwa nan ayoyi da muka faɗa al-hafiz kafi kathir rahimahullah wanda ya rufe fofo sabin a ƙashin wannan wata ba'u cewa idan mutum ya ɗauki ganyen magwariya guda bakwai ya samu dutse kwankwasa su ya karanta wannan da falaki nasi ƙulhu Allah da ya ji kursi amina rufu <clears throat> ya karanta a ruwa ya shafe jikinsa yana karya tsafi da siri da aka yi mutum wannan a kula da kyau kuma mujarrab mutum ya kula ko mai jin ne aka same shi ana karanta masa wata ba'u da izinin Allah ana ganin waraka da gaggawa da izinin Allah ana ganin waraka da gaggawa dama ita sutur baka daga baki ɗayanta haka take hadisin abu umar al-bahiri sudai ibn ajlan al-bahiri cikin sai muslim kira al-baqara fa in akhadha baraka wa tarka hasra wa la yastati'uha al-baqara karanta baqara da kata albarka ne barinta da dama ne matsafa ba za su iya yi da kai ba suna al-baqara kamar yadda muawiya daga cikin marwayata hadisin yace al a sahaba matsafa matsafa ba za su iya karya kaman kana karanta ta wallahi mujarrab mutum ya dinga karanta bakara ya dinga yawan karanta ta wannan ayoyi a gwada a samu ganyen magarya malam ka sha magani kafin a baka magani na sai ya haƙuri karɓi sha matsala ta faru eh kai da kanka za ka sha ka <laughs> Allah ya shi da muka faɗa dai alkamala da hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas cikin sun abi dawud da sanadi hasan cewa ba wanda ya taba neman tsarin Allah da wani abu sama da falaki da nasi hadisi ya tabbata cikin sai bukhari sai muslim hadisi abu hurairah bayan da za a karanta bakar an karanta ayatul kursi shedan ya matsa kusa da kai kuma da shedanu ake yin tsafi kaga asali abubuwan su ma su fita tare dan yadda za a yi tsafi tun talifin sa'annan kuma hadisi ya tabbata wato nan wannan wannan ayatul kursi wannan man qara ayatayn min akhir al-baqara fatahu man qara ayatayn fi layla min akhir al-baqara fatahu inda karanta suraka amana rasulu a wani dare sai ishan maka sun ka za su kare ka daga dukkan musiba duk musiba Allah zai tsare ka abinda muka faɗa daidai alko mulada wani faɗa bi kusur Allah ka yafi mana rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa tub alayna ya mawlana innaka tawwabur rahim allahumma amina fi awtanina allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulat umurina اللهم ولي خيارنا أمرنا اللهم ولي خيارنا أمرنا ولا تولها شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل المشركين والمشركين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا شيخ هذه الملكين نعم هاروت وماروت معنى ذلك على ضرار شيطان